sai ya ga wata tururuwa ta zo za ta ɗaga gawar fara amma sai ta kasa ta yi tafiyarta kafin a jima sai ta zo tare da wani ayari na 'yan uwanta amma ko da suka zo shi kuma ya ɗauke fara daga wurin da take da suka zagaya ba su ganta ba sai suka tafiyar su, bayan sun tafi sai ya mayar da wannan fara a wurin da take sai tururuwar ta sake dawowa ta ganta ta koma ta zo da 'yan uwanta kafin su zo ya sake ɗauke ta da aka yi haka a karo na uku sai 'yan uwan tururuwar nan suka kewaye ta suka yi mata gunduwa-gunduwa suka yi tafiyarsu darussa ƙarya babban zunubi ce da allah ya halicci halittu a kan ƙyamarta sanin gaskiyar mutum sai allah wani hanzari sai a lahira ake bayyana shi